This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Asabar dinnan kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niyya da ke birnin Kwani a kwamfuta kuma a voahasu.com ko kuma sashen hausa.com. to jama'a ali mustapha sokoto ta da ladan ibrahim a yawa muke muku marhaban lalle ga shirinmu na wannan lokaci muna fata kuma nan kalau kamar da muke a nan washington dc ga kanin labaranmu to aliyu kungiyar boko haram yau asabar sun kai hari a wata kasuwar da ke birnin maiduguri wasu mutane dauke da bindiga kuma sun kai hari a wani gidan cin abinci a babban birnin kasar mali a nuna rahoton da ba a bayyana shi ba kungiyar tarayya afirka ta yi kira da a dakata da shugaban kasar sudan ta kudu shida abokin hamayarsa daga shiga cikin harkokin gwamnatin wucin gadi to a gaishe ladan to kamar yadda kuka ji a yau aka samu tashin wasu wa mai guda uku a wurare daban-daban da ke cikin birnin maiduguri za mu kawo muku rahoto ka abin da ya faru sannan za mu zagaye najeriya mu je da gwajin na'urar nan ta karanta katin zaɓe gudana gaskiya ban fi minti biyar ma da zuwa gwannan ba na samu nasarar tantancewa na dangwala baya ɗaukan sama da sakan goma muna fata kuma yadda muka gani nan allah ya sa lokacin zabe a yi muna shi irin nan yau mutane sun daɗe sa ta dangwale-dangwale a cikin najeriya to bayan wannan nan rahotanni yau asabar ce saboda haka muna da shirin amsoshin tambayanku na ibrahim kalmasi garba amma yanzu ku sha labarai tare da sallama ƙungiyar boko haram yau asabar sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin birnin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno majiyar da ta fito daga jami'an tsaro na cewa an samu fashewar bom a wata kasuwa yayin da kamfanin dillancin labarai na ap ya ce bom ɗin ya fashe ne a wata kasuwa mai yawan hada-hadan jama'a rahotanni sun bayyana cewa an samu mutane da yawa da wannan lamari ya rutsa da su sai dai har yanzu ba a kammala tattara bayanai ba dama jiya rahotanni ke cewa 'yan kungiyar ta boko haram suke sake tattaruwa daga sassa daban-daban zuwa garin goza inda nan ne ɗaya daga cikin babban cibiyar su sai dai wani mai aikin leƙen asiri da ke bin diddigin wannan labari ya shaida wa muryar amurka cewa rundunar soja na ƙoƙarin isa garin na goza garin da ake gani yan kungiyar ta boko haram za su iya bakin kokarin su kare shi domin nan ne kawai ya rage musu mai girma a daukacin jihohin arewa maso gabashin najeriya inda suke da karfi majiyar ta tabbatar cewa yan boko haram din sun taso ne daga dajin sambisa zuwa garin na goza goza dai tana kilomita 135 ne daga kudancin maiduguri muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya wasu mutane ɗauke da bindiga sun kai hari a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar mali kuma sun kashe mutane biyar kana mutane da yawa sun samu rauni sai da 'yan sanda sun yi nasarar cafke mutane biyu daga cikinsu amma dai ba su faɗi ko su wane ne ba sa'ilin buɗe wannan wutan da aka yi an kashe mutane biyu 'yan ƙasar mali sai dai da wani ɗan ƙasar faransa da kuma ɗan ƙasar belgium sai dai mutum na biyar ba a gane ko ɗan wace ƙasa ba ne shugaban kasar faransa francois hollande ya yi allah wadare da wannan harin kuma ya bayyana shi da tabi'a irin na dabbanci ya ce tuni aka fara aka kara karfafa matakan tsaro a ofishin jakadancin kasar faransa da ke babban birnin kasar da ma wasu muhimman wurare mallakan kasar faransa da ke cikin birnin na mako shi ma ministan harkokin wajen kasar belgium didier renenda ya yi allah wadare da wannan harin sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a wani rahoton da ba a bayyana shi ba na kungiyar tarayyar afirka ya yi kira da a dakatar da shugaban kasar sudan ta kudu shida abokin hamayyarsa daga shiga cikin harkokin gwamnatin wucin gadi kana a mayar da kasar ƙarƙashin kulawar kungiyar tarayyar afirka rahotanni daga kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana rahoton wani bangare na tattauna wanda ake yi wanda zai kawo ƙarshen ƙiƙiƙaƙan da aka kwashe watanni goma sha biyar ana yi a ƙasar ta sudan ta kudu a addis ababa amma kuma ba a cimma wani abin a zo a gani ba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida na amurka wato maria harp ta ce shugaban ƙasar na sudan ya sake baiwa mutanensa kunya haft ce wannan sabanin da ƙasar ke fuskanta ya haifar da koma baya ga mutanen ƙasar kuma ya sukurkuta ayyukan jin kai da ce amurka ta yi allah dare da wannan rashin samun shugabanci na gari a wannan kasar wadda ta shiga cikin halin rudu da damuwa wanda wani mutum ne ya haifar da shi sai dai ta bayyana cewa tana fata kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ya sake duba wannan al'amari da zuma cimma maslaha a kai ma'aikatar tsaro ta amurka ta ce sojojin iraki sun fatattaki 'yan kungiyar isis zuwa wajen yammacin birnin albagadadi kusa da sansanin da sojan amurka ke horas da sojojin na iraki sojojin haɗin gwiwa na sha yanzu magani yanzu sun faɗa jiya juma'a cewa sojojin iraki da mayaka daga yankin ambar sun samu nasarar koren 'yan kungiyar ta isis inda su kwace charge office da wasu gadoji uku wanda 'yan tawayen suke rike da su tun watan satumba a waje ɗaya kuma wani babban jami'in sojan ƙasar amurka ya bayyana damuwarsa na yadda ƙasar iran ke ƙara tasiri a ƙasar iraki musamman ta samun goyon bayan 'yan shi'a janar martin dempsey shugaban hafsan soja ya bayyana wa manema labarai a cikin jirgi irin damuwarsa akan wannan lamari a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa bahrain a iraki ƙasar masar ta aiwatar da hukuncin kisa na farko sakamakon hukuncin da aka yanke akan rikicin shekarar 2013 wanda ya dalilin hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad morsi wanda ko aka rataye yau shine mahmud hassan ramadan tun sa'ilin da aka kifar da gwamnatin morsi dubban magoya bayansa ne aka gurfanar da su kana aka dakatar da su daga jam'iyyar na 'yan uwa musulmi to ladan ibrahim ayo ya kawo muku labaran duniya daga washington kafin mu yi magana yadda aka yi ta dangwale wa na najeriya bari mu fara da rahoton na haruna dauda biyu kan bamaman da suka tashi a maiduguri a yau aka samu tashin wasu mai guda uku a wurare daban-daban da ke cikin birnin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu tunda misalin karfe goma sha da rabi ne dai aka samu tashin bom na farko a wani yanki na tashar baga inda ake hada hadan siya da siyarwa da kuma ake cunkoson jama'a da dama wannan tashin bom na farkon ne ya sa mutanen da ke cikin wannan tasha fadawa cikin wani halin kakanin kayi sakamakon irin barna da wannan bom din yi da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da har yanzu babu takamaiman kiyasin da aka samar da adadin mutanen da suka rasa rayukansu da kuma suka suka ji raunukan awa guda bayan tashin wannan bam din kuma aka sake samun wani tashin bam din a dab da bakin kasuwar litinin wadda ga misali muka samu labarin cewa an sake samun tashin wani bam din ne a tashar borno express ɗaya daga cikin manyan tashoshi da ke hada-hadan fasinja daga wannan gari zuwa wancan gari da ke cikin garin maiduguri wannan nan ma aka ce an samu asarar rayuka da kuma jikatan wasu sai dai wani bayanai da muke samu na nuni da cewa a yanzu hakan babban asibitin ƙwararru da ke cikin garin maiduguri suna da gawakin mutane 36 wadda mafi yawansu mata ne sannan da wasu majinyata sama da 70 yankin wanda kuma ya kyautata cewa dukkaninsu an kwaso su ne daga tashan baga. yanzu 36 ya samu 36 eh, eh, a bangare guda kuwa su ma 'yan kungiyar sibilin jtf da ake kira kato da gora na ta zuwa rabin cikin ababen hawa wanda hakan ya sake haifar da cinkoson ababen hawa da dama a cikin garin maiduguri irin yan gora ma ta yawa a kai amma kuma duk da mutane wani su zaka na jiri gaba daya jikin su wani su irin fata da mutane ne wani su kuma mutane sun ji sun kasa da aka sosai. yanzu an hana mana mu yanzu sun rufe hanyar ma ba da mu su ga tefa yanzu muna makarima. dan yi harbe harbe sun killace gurin sun hana saboda tsoron kar wani na biyu ya shi ma kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno barista Kakashe Wulawun ya tabbatar mana da akwai lamarin wanda ya ce suna nan suna bi asibitoci kuma sun ba da umarni ga dukkanin jami'an asibitoci da su yi wa waɗanda suka ji raunukan magunguna kyauta wanda ya ce gwamnatin za su ɗauki nauyin hakan ne da so da muna jami'an tsaro duka aka su gidan jajiyar muna kwambayin offices mu kai kuma muna muna hannu ya directed all doctors su guda da nurses kuma dan yanzu haka ni ma yana cikin so tare mu da wanda so kusan dukkanin asibitocin kama daga asibitin koyarwa da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da kuma asibitin da ake kira Nosi Home dukkanin su a cike suke da majinyata da kuma gawawwakin mutanen da suka rasa rayukansu wannan yanayi dai ya jefa mutane cikin halin kayi yayin da kusan dukkanin al'amura suka tsaya cik sakamakon wannan tashin boma-bomai a idin waɗannan wurare wanda jaba da dama ke Allah wadai da irin wannan hari yayin da bangare guda yan kato da goran ke ci gaba da bincikan ababen hawa da neman tsakuro waɗanda ke dauke da irin waɗannan bama-bamai. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. To Madalla, to kamar da muka faɗa a gabatar da tashar nan da shirye-shiryenmu yau an wuna a jihohi daban-daban na Najeriya ana gwada na'urorin nan masu karanta katin masu jefa ƙuri'u a zaben da za a yi in Allah kai mu cikin watan nan. bari mu haɗa ku da wakilanmu da suka je suka ga abubuwan da suka faru bari mu fara a kanan dabo sauya ya an tantance ni gaskiya ban da daɗe sosai ba amma zan ina jiminci goma idan na je ni kawai na bada nuna an gwada ana gani kawai to sai aka ce in je wajen da za a bani wannan salon gaskiya ban daɗe da zuwa ba don ko minti goma ban kai ba an mini intabiyo amma na saka hannuna babban ɗan yatsa na dangwala daga wannan ban ƙara yin gaskiya bai fi minti ɗaya ba sunana sunusi an duba katina an sa hannuna a wannan bas kwamfuta ake cewa mm. an sa na ba hannuna amma bai ɗauki sai aka ce dogon wannan da na je shi ya duba hutuna ya ga hutuna sannan ya bani wannan ya samu maka a hannu da masu sunana kamar gaskiya ban fi minti biyar ma da zuwa gunnan ba na samu nasarar tantancewa wasu daga cikin waɗanda aka tantance kenan a cibiyoyin kada ƙuri'a a mazaɓar ɗan maliki yankin ƙaramar hukumar kumbotsa a nan jihar kano wannan mazaɓa dai ta ɗan maliki ta ƙunshi rumfunan kada ƙuri'a kimanin arba'in ne akan haka ne na zanta da wasu daga cikin jami'an hukumar zaɓe ta ƙasa da ke gudanar da wannan aiki akalla je gashi eh, na yi wa kusan mutum saba'in da hudu To karfe takwas daidai muka fara idan ka kawo za mu duba katin naka cewar daga ɗin kai ne to za ita za ta duba za ta rijin ɗin katin ka za mu ga information ɗinka da komai da komai sannan kuma in ta duba katin naka ta tabbatar kai ne sannan sai kuma a tabbatar da ɗan yatsan naka ni dai zuwa yanzu dai ba da wani matsala Tunda muka fara karfe takwas zuwa karfe goma. mun yi fiye da hamsin to a cikinsu kuma fiye da arba'in ba su samu wata matsala ba baya ga ayarin 'yan jarida tawagar kungiyoyin sa kai daban-daban sun sanya ido kan yadda aikin gwajin yau kana a nan kano kwamar sa'idi dakata jami'i ne a kungiyar sita ta ci gaban fasahar sadarwa da raya al'umma kaɗan daga cikin matsalolin da muka gani suna da alaƙa da su eh, yatsun mutane ita na'urar tana aikinta kamar yadda ya kamata misali idan aka zo za a tantance katin mutum baya ɗaukan sama da sakan goma wani ma a sakan uku ko sakan biyar tuni za ta karanta ta fito da hoton shi da sunan shi da komai to amma wani lokaci sai a ta gwada yatsun sai an gwada yatsun ga baki ɗaya guda goman nan kuma abin da ake so a cikin goma nan a samu yatsa ɗaya da za ta karba so wani lokaci sai ka ga ana ta gwada amma kamar yadda su ma'aikatan suka nuna mana wannan yana da alaka da dattin hannun mutane domin gashi na ita kanta na'urar tana nunawa shi ma da hakim babu amar tare da 'yan tawagarsa daga jihar kaduna sun ziyarci wasu daga cikin rumfunan da aka gudanar da wannan aiki na gwaji ba mu ga wani wanda ya ɓata rai ba ba mu ga wani wanda bai ji daɗin yadda aka yi mishi ba kuma ma'aikatan sun san aikin su wannan na'ura mu a wurin mu ƙara eh, gyara eh, hanyoyin zaɓe fiye da duk wani shirin zaɓe da aka yi da. Dr. Hakim babu Ahmad kenan hukumar zaben ta Najeriya dai ta gudanar da wannan aikin gwaji na amfani da na'urar tantance masu zaɓe a jihohin Kano da Kebbi da Bauchi da Taraba da Nasarawa da Niger da Rivers da Anambra da Ebonyi da Ekiti da Lagos da kuma jihar Delta. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya A jihar Nasarawa, jiha guda daga cikin jihohi goma sha biyu da aka jarraba amfani da na'urar tantance katin zaben an yi ne a rumfunan zaɓe goma sha hudu a garin Garaku da ke karamar hukumar Kokuna. Yayin da na isa rumfar zaɓe na a gaba da ke cikin garin Garakun na tarar da jama'a sun fito har ma ana kan tantance katunan nasu. na zanta da wasunsu don jin yadda ta kaya. suna ah, sunana rabo awwal lawala alhamdulillah abubuwan na tafiya yadda ya kamata farko dai na zo na miƙa musu katina kuma sun duba suka mini gwaji da shi cat daɗin nan mashi na'uran da aka ce za a yi gwaji da shi to alhamdulillah ba da damuwa ma ya dauke ka minti nawa ko kuma ka lura minti nawa ya dauka kafin da ya eh, tantance ka tantance gaskiya bai dauke minti biyu ba sunana blessing hmm. zan tambaye ni ne dangwala hannu na wani katrida ne na dangwala suka kai passport na sun manna da hoton nasu na gan kamar an confirming ne amma akwai wani matsalan da kika fuskanta a nan gurin Mm, ban fuskanta komai ba dai da tun ba wani damuwa ba. Na tambayi ɗaya daga cikin jami'an zaben da na tarar suna gudanar da aikin don jin kowace matsala suka fuskanta. Sunana Muhammad Azumi Ismail, presiding officer a gaba unit. Eh, in mutum ya zo za mu sa katinsa bayan na'ura zai nuna mana cewa ainihin ko shine mai shi ko ba shine mai shi ba sannan in ya zo mana cewa ya zo wajen da bai dace ya zo ba to katin da gwada cewa ba na wannan wurin ba ne sosai a refer ɗinsa zuwa wajen da ya kamata ya je a tantance shi ba dai a samu wani problem ba ma cewa ko a ko neto ko wani abun A dukkan rumfunan zaben na tarar da masu sa ido daga ciki da wajen Najeriya waɗanda suke duba yadda aikin tantance katin zaben ke gudana. Sunana Honorable Alhaji Yahaya Bello ni observer ne wanda nake wakiltan traditional council na lafiya by extension na Nasarawa state. Wannan na'ura da ake kira da turanci kasan mu su amma ana kira shi su mata kadirina mun zo mun ga yadda yake aiki idan mutane za su gane shi su ma'aikatan za su aiki da ya kamata ina tsammanin zai amfani kwarai da gaske yadda su ainihin inec suna so su tafiyar da wannan zabe nasu. wani rabu Labar Maina, Chairman na Interparty Advisory Council a Nasarawa State. Domin mun zaga ma'aikatu da yawa wuraren polling units mun ga yadda yake wanda akwai kuskure muna dan gyarawa. Amma yawancin aikin ya tafi mai kyau muna fata kuma yadda muka gani nan allah ya sa lokacin zabe a yi muna shi irin haka nan wani kuskure kuka gani da kuka gyara wurin sa hannun ton printing din mutum bai iya sa daidai ba to haka gyara mashi kuma sai allah ya taimake mu ko mu yayi kyau Kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Nasarawa Abdullahi Umar Ɗanyaya ya mun bayanin yadda na'urar take tantance katin zaben. Iyaka idan ya zo sai ba da katin shi na dindindin. An samu wannan na'urar duk ah, bayanin da ke cikin katin shi zai hito a nan. sai a bukaci shi ya sa yatsunsa guda in ya sa yatsunsa guda ta yadda da yatsun alamun yatsa da ke cikin katin an tabbatar da shi ne na'urar da gwada cewa cleared ko kuma authenticated sai ya wuce duk da shike tantance katin zaben na gwaji ne an tsaurara matakan tsaro a duk rumfunan zaben da na zaga zainab babaji daga garaku a jihar nasarawan najeriya rumfunan zaɓe bakwai ne aka zaɓa domin aikin na gwajin na'urar ta tantance katin zaɓe a mazaɓar raha da ke karamar hukumar mulki ta bunza a jihar kebbi ɗaya daga cikin jihohin arewacin najeriya da aka keɓe domin aikin na gwaji babbar matsalar da aikin ke fuskanta a rumfunan zaben bakwai da na ziyarta dai shine rashin tantance tambarin yatsun mafi yawan jama'ar da suka je tantancewar to sai dai jami'in gudanar da aikin na hukumar zaɓe ta ƙasa muhammad mustapha moriki ya ce wannan ba abin damuwa ba ne a bisa gaskiya wannan gwaji yana tafiya daidai saboda shi wannan mashin eh, matsala guda ce ɗaya muka samu ko ita ba matsala bace ta wajen tamfrintin ɗin nan shine ka san eh, mutanen wasu hannuwansu suna da ɗan ƙarfi haka kuma irin mata suna dan shafe-shafen mai kaga kafin shi mashin ɗaya fikin nasu da wuya amma dai ba wani matsala mafi yawa kusan ba ta gano tambarin yatsa hannu kamar yadda kai bayani to baka ganin wannan wata matsala ce wurin tantancewa da ko mutum yake da kati ko ba shi yake da shi ba a ba matsala wannan idan dai wannan mace ya karanta katin ka ka gane idan dai bai tantance ka ba to za mu ɗauki sunanka za a zo kuma yan kai za a za a akwai form da za mu cikawa muna kira incident reporting form za mu sa suna ka cika wannan form sannan shi wancan mai duba sunaye mai rajista zai je a shika katin kai diba sunan kana cika wannan rajista kuma tuna ga hotonka a ga rajista ga kuma ga a katin ka za a diba a gani idan ya yi daidai za a baka dama ka je ka je lokacin ƙura'a ne a mazaɓin dai jama'a maza da mata ne suka yi tururuwa domin ko har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton akwai dogayen layukan jama'a da ke jira shiga ta zo gare su duk ko da cewa an rufe shiga layi to a karfe ɗaya na ranar yau din nan murtala faruk sanyin na muryar amurka daga raha a jihar kebbi nigeria zuwa a sheku. To jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen wasan murya Amurka ne a birnin Washington DC lokaci ya da zan haɗa ku da Ibrahim Garba Kalmasi domin ya kawo mana shirinmu na gaba. Amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah a ba mu tarihin shahararren lauyan nan mai fashin baki kan al'amura daban-daban wanda ke Amurka wato Malam Aminu Hassan Gamawa. Masu tambaya Muhammadu Babangida Gashuwa da Aminu Mai Gidaje da Habule Fatiskum da kuma Kasim Abubakar Gamawa da Sabu Mai Manja Gamawa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka don Allah a bamu tarihin gidauniyar nan ta Mo Ibrahim mai bayar da kyaututtuka ga shugabannin Afirka na kirki. Masu tambaya Balaraba Yusuf Babale Gajida Kano, Alhaji Lawal Abubakar Bodinga, Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, mai nasara na safin tuwa Haruna Muhammad Katsina Isa Ramun Hudu, Adita Janar Muhammadu Gande Faya service Usman Ibn Afan Muhammad Ibn Adam, da Usman Shitu Mahuta da Anas Dan Nayaba Sakkwato da ya Yahaya Lamido Binanci. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wato barista Aminu Hassan Gamawa wanda ke jami'ar Harvard a nan Amurka. Idan masu tambaya na saurare ga lauya Aminu Hassan Gamawa da kansa zai baku ansa. ni dai an haife ni a garin Gamawa, wato headkwatan karamar hukumar Gamawa da ke jihar Bauchi a arewa maso gabas na Najeriya. ni din zan iya cewa mutane sun tambaye ni kai wani yare ne sai ce musu ainihi yare na kusan guda uku ne ni ba haushe ne ni ba fulatani ne ni kuma ba ne sunan mahaifina malam mamu da ma'azu wato barwan gamawa sunan mahaifiyata kuma hajiya ladi mun kaila allah mata rasuwa a shekaru da dama da suka wuce a wajen haihuwa allah jikanta na da kanni na da yayu da yawa wanda abin ya lissafawa a nan ba na girma a wajen kanwar mahaifiyata wacce ake kira hajiya aisha mun kaila da mijinta alhaji hassan aliyu a garin Maiduguri. To a nan garin Maiduguri dai na fara da karatun addini na yi karatu na allo da na islamiyya sa'an nan kuma na yi makarantar firamare mai musari primary school a amiri da kuma gomari primary school bayan na gama a karatun firamare sai na yi karatun sakandare a makarantar jika ka dawo da ake kira gwamnan day secondary school ita ma a maiduguri bayan na gama secondary school a lokaci guda kuma na karatun addini sai ne sha'awan bari in je ne karatun shari'a akwai wani kwaleji a nan maiduguri da shirye da ake kira bokolis je sai ne diploma akan shari'a bayan na gama wannan sai na nemi kuma in zama lawyer saboda haka sai na tafi jama'ar maiduguri a yadda na yi batu na lawyer na tsawon shekaru hudu a gurin bayan na gama kamar yadda tsarin aikin lawyer najeriya ya nema akwai makaranta da ake yi da ake kira law school ita na yi algarin lagos a yadda na zama cikakken lauya kenan bayan na kammala wannan karatu to wani abu ne da allah ya taimake ni shine a duk lokacin da nake wannan karatuttuka kusan a azuzuwan da nake allah yana taimako na ina yin na daya ina yin nasara so a dalilin haka bayan na gama sai na je a wata jami'a a jihar ebonyi a nan kudancin najeriya na koyar da aikin lawyer na shekara ɗaya a yadda ne butan ƙasa kenan bayan na gama wannan saboda irin matsaloli da na ga suna fuskantar arewacin najeriya musamman mutanenmu da ke jihohin borno bauchi da kano da sauransu sai na fara ayyuka da suka shafi yadda za a samar da zaman lafiya a ci gaba a abubuwan da suka shafi hakkin mata da yara abubuwan da suka shafi yadda za a inganta harkokin kiwon lafiya to akwai kungiyoyi da dama da na yi wa aiki a matsayin mai ba su shawara a lokacin da nake yin wannan a dalilin irin ayyukan da nake yi sai na samu wata lambar yabo wanda aka kawo na zo ni nan amurka a jami'ar da ake kira university of massachusetts ne karatu na gajeren lokaci akan yadda za a iya samar da zaman lafiya tsakanin kabilu daban-daban da suke najeriya bayan na kammala wannan karatu na koma gida ban mu jima ba sai na sake samun wata gayyata daga wata jami'a da ake kira Central European University a Budapest da na gama sai na dawo Najeriya akwai wata kungiya da ake kira DRPC a Kano na yi mata aiki Maiduguri a kotu kungiya na ce mata GTZ eh, tana aiki ne ta yadda za a inganta samarwa mata aiki a samarwa yara aiki da kuma haƙoƙin da suka shafi 'ya'ya mata da karatunsu. To bayan na yi wannan sai na nemi shiga jami'ar Harvard da ke Amurka. Cikin ikonsa kuma sai na samu. Na zo nan Amurka ne karatun da ake cewa masters kenan. Bayan na gama karatun masters Allah ya taimake ni na nasara. sai na samu shiga karatun eh, doctorate wato phd kenan eh, digirin digirgir wanda yanzu hakan nan ana shirin kammalawa ma kenan. to barista ba mamaki masu tambaya za su so su san wani abu game da batun iyali. yanzu ina da mata guda ɗaya sunanta aisha ina da ya guda ɗaya sunanta aisha muna zaune a garin da ake kira boston eh, matata bakulata na ce a yar maiduguri a nan muka haɗu muka yi aure yata nan aka haife ta amma duka yan uwan matata suna najeriya yan uwana suna najeriya kuma kusan a kullum muna mu'amala da mutanen gida kuma daga lokaci zuwa lokaci na kaiwa ziyara gida to barista batun shekaru fa shekaru na talatin ba tsoho bane shekaru na talatin da biyar kenan lallai ka duniya To sai kuma amsar tambaya kan tarihin gidauniyar Mo Ibrahim. Idan masu tambayar na kusa ga abin da ya sauƙaƙa. Wani hamshakin attajiri ɗan asalin ƙasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Mohammed Ibrahim wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Mohammed a takaice ne ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta 2006 kuma shi ke samar da kuɗaɗen tafi da gidauniyar. manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar afirka ta wajen shugabanci na gari wanda don haka ne ma gidauniyar ta kirkiro lambar yabo mai tafa da makudan kudade ga shugaban kasa mafi fice a afirka a shekara ta 2007 mo ibrahim ya kirkiro kyautar yabo ta mo ibrahim wanda akan baiwa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan kasarsa dala miliyan biyar tashi guda sannan a rika bashi dala dubu ɗari biyu kowace shekara duk tsawon rayuwarsa Wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin barista Aminu Hassan Gamawa wanda ya amsa mana tambaya kan tarihinsa da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To gaishe ka Ibrahim karfe goma da minti 27 na safe a Washington ga ladan da labarai daga ci. Kasar Masar ta aiwatar da hukuncin kisa na farko sakamakon hukuncin da aka yanke a kan rikicin shekarar 2013 wanda ya dalilin haɓar da gwamnatin shugaba Muhammad Morsi wanda ko aka rataye yau din shine mahmud hassan ramadan don sa'alin da aka kifar da gwamnatin morsi dubban magoya bayansa ne aka dakatar daga cikin kungiyar wato jam'iyyar 'yan uwa musulmai a wani rahoto na baya-bayan nan da ba a bayyana shi ba na tarayyar kungiyar afirka ya yi kira da a dakatar da shugaban kasar sudan ta kudu shiga cikin da shi da abokin hamayyarsa daga cikin harkokin gwamnatin wucin gadi kana a mayar da kasar karkashin kulawar tarayyar afirka rahotanni daga kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana rahoton wani bangare na tattaunawa da ake a kan wannan batu ma'aikatar tsaro ta amurka ta ce sojojin iraki sun fatattaki 'yan kungiyar isis zuwa wajen yammacin birnin albagadadi kusa da sansanin da sojan amurka ke horar da sojojin na iraki sojojin haɗin gwiwa na sha zuma gani yanzu sun faɗa ji juma'a cewa sojojin iraki da mayaka daga yankin ambar sun samu nasarar korar 'yan kungiyar ta isis inda suka kwace charge office da wasu gadoji to gaishe kamar ladan jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai da dare karfe ta da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi muna fatan mu sake da muku da wani sabon shiri wanda zai hada da shirin muna mu tattauna da mukan kawo a kowace rana ta asabar a wannan lokaci yanzu a da dukkan ma'anan sashen wasu murya amurka musamman shi da ibrahim aiwa da ya ne gabatar muku da shirin yanzu na lasariya da kuma wanda suka taka rawa a cikin kamar yemi da ya bada umarni da kuma injina dinmu cedric ali mustapha sakwatu ne muke muku kwana sai mun damu da dare da allah ya da alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.